ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويقدم له أجرا أرشدكم ربكم إلى مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال وذلك في محكم تنزيله جل وعلا في صورة اشتملت على الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدب مع فساق المؤمنين والأدب مع المؤمنين الحاضرين والأدب مع المؤمنين الغائبين فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله عباد الله واعلموا أنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم Yau الله عباد يتفضل الله عباده يتفضل الله على عباده برضوانه أما بعد Allah jalla الله جل وعلا كما يند الله يمن وسيا دون دي جزء الله Allah zai sanya masa mafita daga cikin dukkan kunci kuma ya azurta shi ta inda baya tsammani duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa sauki a cikin dukkan wahala duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai yafe masa zunubansa kuma ya kankare masa miyagun ayyukansa yan wa musulmi Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu ya zuwa ga kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye da ladabi tare da Allah shi kansa jalla wa'ala da ladabi tare da manzansa sallallahu alaihi wasallam da ladabi tare da muminai waɗanda yake fasikai da mu'amala tare da su da kuma ladabi ga muminai waɗanda suke kake tare da su da ladabi ga mumine waɗanda suke ba sa tare da kai wato sun faku gare ka wannan a cikin sura guda ɗaya daga cikin surorin alkur'ani wanda allah maɗaukakin sarki ya maimaita kira ga bayansa da ya ayyuhal na amanu har sau biyar ita ce suratul hujra a kowane kira ɗaya da ya yi ya bayyana ladabi ga kansa sannan ga manzansa sallallahu alaihi wasallam sannan ga mu'mine waɗanda suke fasikanci sannan ga mu'mine waɗanda suke kake tare da su da kuma waɗanda baka tare da su waɗannan guda biyar kenan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu ya zuwa ga waɗannan kyawawan ɗabi'u domin mu zamanto mun yi rayuwa mai tsafta domin mu zamanto mun yi rayuwa kubutatta domin mu ta zamanto ta zauna lafiya mun tsare zukatanmu mun tsare mutuncinmu bal mun tsare rayukanmu da dukiyoyinmu ta wannan hanya Allah maɗaukakin sarki ya buɗe wannan sura da kira ga muminai da kan kada su wuce gaba ga Allah da manzansa at-taqaddum abinda ake nufi shine ka fara tafiya kafin wani wato kada ka fara yin wani abu kafin umarnin Allah wannan shine abinda malamanmu na musulunci suka ambata kamar yadda Sheikh Abdulrahman al ya faɗa a cikin littafinsa mai albarka Matn al ya yace wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumallahi fi ba baya halatta ga musulmi ya aikata wani aiki har ya san hukuncin Allah a kansa sanin hukun tsayawa ka san me Allah ya ce maka akan abu shine kana bin bayan Allah kana bin bayan manzansa sallallahu alaihi wasallam amma yayin da kai abu gaba gadi ba umarce ka ba ka wuce gaba kai a kashin kanka a san zuciyarka wannan wucewa gaba ne ga hukuncin Allah wucewa gaba ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yin haka rashin ladabi ne ga Allah rashin ladabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mataki na biyu ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani kada ku ɗaukaka sautinku sama da sautin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ayyukanku su ɓaci alhali ba ku sani ba wannan ya nuna mana ce ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girman matsayinsa a wajen Allah da darajarsa da martabarsa a wajen Allah idan za mu magana da shi idan mumine za su yi magana da shi kada su ɗaukaka muryarsu sayyidina Umar yayin da wannan ayat ta sauko ya kasance in zai yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana yi kamar rada har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa mai kace sannan ya maimaita domin ya jiyar da shi saboda isa matuƙa wajen aiki da wannan umarni akwai thabit ibn qais ibn shammas wanda shi Allah ya yi shi mai gwarjin murya ne mai katuwar murya ce in yana magana kamar yana kurmatu don haka da wannan aya ta sauka sai ya kulla kansa a ɗaki yana ta kuka yana cewa shi halaka ta riga ta zo masa kwana biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gan shi ba ya tambayi sahabbansa ina labarin Thabit wanda wannan al'adarsa ne yana yana bibiyar halin sahabbansa in bai ga wani ba zai tambaya ya ji ko wani uzuri ne ko rashin lafiya sai aka ce masa ai ya kulla kansa a ɗaki yana kuka cewa ya halaka yasa aka zo da shi ya ce me ya halakar da kai ya tabi ya ce ya rasulallah ga abinda Allah ya saukar maka ni kuma mutum ne mai gwarjin murya ina magana ina magana kamar a kasuwa ina magana da kai ina ɗaukaka murya saboda haka na ga halaka ta zo mu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a bal kai kana son Allah da manzansa kuma kai ɗan aljanna ne saboda haka yana daga cikin waɗanda sahabbai da aka yi musu bishara da aljanna kuma haka ya faru aka kashe shi shahidi a yakin yamama sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda suke kiranka ta bayan gida suke kormata maka kyau suke ɗaukaka murya su kira ka ce ya muhammad ya ce waɗannan yawansu ba su da hankali da za su yi haƙuri har sai ka fito ya zuwa gare su wannan shi ya fi alhaidi a gare su to wannan ladabi ya tabbata daga ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin rayuwarsa da kuma har bayan mutuwarsa yana daga cikin wannan ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwarsa idan kana masallacinsa karka ɗaukaka murya wata ran dina Umar yana zaune cikin masallaci sai ya ji waɗansu suna magana suna hira muryarsu ta yi sama sai sa aka zo masa da su ya ce ku waye suka ce mu mutanen Iraq ne ya ce da ku mutanen Madina ne da sai ne muku bulala kuna ɗaukaka murya a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dalilin haka ne dina Umar ya harabar masallaci domin duk waɗanda suke so su yi magana su tattauna sha'anunsu su fita daga cikin ƙwaryen masallaci su zauna a haraba saboda kiyaye wannan ladabi ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam haka dalika yana daga cikin wannan ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har bayan rasuwarsa yayin da ake karanta hadisansa yayin da ake karanta yayin da ake karanta sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya ɗaukaka murya sama da murya wanda yake karatun kada mutum ya shagalta da yin hira ana yin ana karanta sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dai yana daga cikin ladabi sannan na uku ladabi tare da muminai waɗanda suke sun jarabtu da fasikanci shine ƙarya fasikancin ƙarya da rashin gaskiya wajen labari shine idan sun kawo labari a nemi tabbatarwa kada wato daga an ji abin da suka faɗa a ɗauka a gina hukunci a kai saboda yin haka zai kai ya zuwa ga a cuci mutane ba tare da an sani ba bisa kuskure sai ya zamanto an zo ana nadama to wannan ladabi shine ladabin da ya sanya ake bincike yayin da aka ji labari ake binciken halin mutum yayin da ya kawo labari a ji wane ne ya kawo labarin tukuna idan an san cewar amintacce ne a karɓi labarinsa idan an san cewar ba amintacce bane ba za a karɓi labarinsa ba wannan shine asalin da malaman hadisi suka ɗauka suke tantance malaman riwayar hadisi da cewa duk wanda ya bugo duk wanda ya duk wanda ya daukan makansa riwayar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai an jinjina shi kamar yanda ake jinjina abin saye a kasuwa a san cewar ingantacce ne nagartacce ne ko ba nagartacce bane wannan bincike Shi ne ya wajaba ga musulmi ya yi ba daga kaji magana ka ɗauka kai hukunci a kanta ba ka tsaya kai bincike ya zo a wata ƙira'a ta wannan aya ya ayyuhal na amanu in ja ba in fata sabbatu idan ɗaku wanda suka yi imani idan fasiki ya zo muku da labari ku nemi tabbatar da haƙiƙaninsa shi ne ma'anar fata bayyano da sannan allah maɗaukakin sarki ya bayyana kuma haƙƙin mominai waɗanda kuke tare da su ya ce ya ayyuhal ladina amanu la har ƙaunin min ƙauni ya ku wanda suka yi imani kada mutane su yi izgili kada maza su yi izgili ga maza al-suhriya ne ba'a da izgili a gaban mutum ka kalle shi ka yi masa kifce ko ya fice yadda zai gani wanda wannan abin yana ƙona rai saboda kana ganin kana so ka aibata shi da wata sifa tasa ko da wani hali nasa la'alla abin da kake nema ka aibata shi tare da shi na sifa wannan sifar bayu bai yi wani abu ba wajen ba kansa ko tsawonsa ko gajartarsa ko talaucinsa ko wata ko wani aibi da Allah ya halicce shi da shi kamar makanta ko gurgunta ko makamancin wannan wanda ba shi da iko akan wannan wannan ya zamanto shine dalilin aibatawa da zaka yi masa Allah ya ce kada ku mata su ma kada su domin ta yi wanda kake aibata shi da wannan aibin ya fi ka alkhairi a wajen Allah don babu wanda ya san matsayin wani a wajen Allah in ba Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace rubba akbar akbar ash'atha yutradu an buyutin yutradu an abwabin nas law aqsama ala Allah la abarra da yawa mutum mai wato bude da kura gashinsa babu tsafta in ya zo ƙofar mutane ko rassa ake yi da zai ce ma Allah Allah ka yi abu kaza Allah zai to ba wanda ya san wannan matsayin sai Allah don haka mai hankali ne imani shi ne kada ya wulaƙanta wanda daga cikin mummuni wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i an yahqira a muslim ya ya ishi mutum laifi a wajen Allah ya wulaƙanta ɗan uwansa musulmi musulmi fa ka tuna yana sanya kasar yana sanya goshinsa a kasa ya sujada ga Allah ya samu wannan kusancin ga Allah baka san irin yadda ya karbe samu karbuwa wajen Allah ba yayin da yayin wannan sujada sannan kai kuma ka zo ka tozarta shi duk wanda ya tozarta musulmi ya tozarta abinda Allah ya girmama duk wanda ya tozarta abinda Allah ya girmama ku shi da Allah sannan Allah madaukakin sarki yace kada ku rinka aibata ku, wato da da lams shine da shine da hannu ko da baki ku rinka yin wato shumbe ku ci wato ku nuna wani da bakinku ko ku nuna wani da hannunku ku yi wata alama wadda za a fahimci kan cewar aibata shi kuke yi kuma kada ku rinka kiran kanku da wato miyagun sunaye shine lakabi wanda yake abin da mutum baya so mutum an gan shi saboda Allah ya yi shi ba mai tsawo ba a rinka ce masa malam dogo ko kuma an yi shi an gai shi mai tsawo ne a rinka ce masa amali ko makamancin waɗannan waɗanda suke wato suna ne na ba'a lakabi ne wanda yake na mugustawa to wannan yana daga cikin abin da yake haƙƙin musulmi ga ɗan uwansa mumini wanda kake tare da shi domin idan ka kiyaye wannan haƙƙin nasa za a zauna lafiya idan ka shiga cikin haƙƙinsa ka shiga cikin mutuncinsa kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wasiyarsa ta ƙarshe ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hada fi shaharikum hada fi baladikum hada rayukanku da dukiyoyinku da mutuncinku masu alfarma ne akan kamar alfarmar wannan rana da alfarmar wannan wata da kuma alfarmar wannan gari na makka kamar yadda makka take da alfarma kamar yadda yake ranar idi ranar yawon nahar take da alfarma wajen Allah kamar yadda watan dulhijja yake da alfarma haka zalika mutuncin ɗan uwanka musulmi yake da alfarma karkaci mutuncin musulmi ko da aikinka ko da bakinka to sannan kuma ya zo ga ladabi ga musulmi ɗan uwanka wanda yake baya na ya ce ya ku wanda suka yi imani ku nisanci da yawa daga cikin zato mummunan zato ga ɗan uwanka a cikin zuciyarka ma Allah ya ce ka tsarkake zuciyarka daga mugusta zato ga dan uwanka mumini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ghunudil mu'minina khaira ku yi kyakkyawan zato ga mu'minai kai ma dan uwanka uzuri ko da kaga abubuwa ko da kaga laifi a gare shi karara kai masa uzuri ba ɗaya ba ba biyu ba har sai kaga kan cewar ka ka rasa masa uzuri to sannan sai kai masa hanzari Ne hanzari ke masa addu'a kan cewar Allah ya yafe mana baki ɗaya wani sashi daga cikin zato laifi ne wato ma'ana abinda za ka kullata na mummunan zato ga ɗan'uwanka laifi ne ba sai ka yi furci da shi ba ba sai ka yi aiki da shi ba idan ka kullaci wannan zato a cikin zuciyarka laifi ne saboda haka kada ka yi wani zato da ɗan'uwanka mumini illa kyakkyawan zato Allah madaukakin sarki yace laula id muminu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khayra yaya yayin yaya lokacin da kuka ji wannan zance mumine maza da mu'minai mata ba su kyakkyawan zato ga kawukan ba ta yaya za a yi mummunan zato ga mai matsayi irin Aisha ummul mumini a gare ta me yasa ba ku kyakkyawan zato ga kawukan ba to shi yasa wannan ayar ta hana mummunan zato ga mu'mini sannan Allah ya ce kada ku shiga burtu bincike domin mummunan zato shine zai saka bincike ka bukwa idan ka zaci mutun cewar wannan shigar da yake yi da fitar da yake yi da walakin to abinda kuma zaka yi da yayin da kai masa wannan mummunan zato sai ka bincike shi bincike kuma ya kunshi keta al'aurar dan uwanka musulmi yayin da ya amince cewar babu abinda cewar ya aminta daga sharrin dukkan mai sharri ya aminta daga hangen dukkan mai hange ya shiga cikin huruminsa sai ka zo ka hita wannan hurumin don ka gano abin da yake ciki to wannan allah maɗaukakin sarki ya hana kuma kada ya ce illa binciken da ake yi yayin da aka ga mutane waɗanda tuhuma ta ƙarfi a kansu mutane waɗanda yake tuhuma ta ƙarfi a kansu saboda ɓarnarsu saboda shiga cikin haƙƙin waɗansu su babu laifi a nemi a nemi yaya al'aurarsu a nemi kama su a cikin mummunan aikinsu domin a tsare barna saboda ka'idar shari'a shine kawar da barna da kawo gyara sannan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce wala ya tabba abukun baba, kada ku su rinka giba ga sashi giba ta zo daga an ɗauke ta daga wato kasan wanda yake baya nan wato shine ka ambaci ɗan uwanka da abin da baya so a bayan idansa a lokacin da baya nan wanda idan da ya ji inda za ka gaya masa a lokacin yana nan zai zama cin fuska wannan shi ne biba. Allah ta'ala yayin da ya hana wannan ya kawo mummunan misali wanda zai sanya mu mu kyamaci wannan shine akwai wanda daga cikinku wanda zai so ya ci naman dan uwansa alhali yana mace wato ya ci ɗanyen naman ɗan uwan wato gawar ɗan uwansa ya sa a gaba ya rinka ci idan ka ci naman ɗan idan kai giba ka ambaci ɗan uwanka da abin da yake baya da abin da yake baya so a bayan idansa tamkar ka sa namansa a gaba an kawo maka shi gaba kana yankawa kana ci waye zai so yayi wannan sannan wannan idan ka ambace shi ma da abin da yake yana yi din ne amma baya so amma yayin da ka ambace shi da abin da baya yi kai masa sharri kai masa kage kuma abin nan ya zamanto zai bakanta masa ka ambata a bayan idansa to wannan shine ake ce buhta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fassara al-ghiba yace zikruka akhaka bima yakra ka ambaci dan uwanka da abin da baya so sai aka ce masa ya rasulullah idan wannan abin da na ambace shi da shi yana ta yana yin sa fa yana tare da shi yace idan yana tare da shi fa ka diktabta kai masa ziba. idan ku baya tare da shi faqad bahatta kai masa buhtan al-buhtan shine magana da mutum zai ji ya imauce ya imauce ya rasa inda zai sa kansa saboda jin sharrin da irin sharrin da aka yi masa abinda bai taba tsammani ba an gaya masa to saboda ƙonan zuciyarsa shi yasa aka ce waɗanda suke wannan za su shiga wuta Allah maɗaukakin sarki yace wuta ce wadda take wato allati tattali'u ala al-afida wanda idan aka sanya mutum a ciki kona zuciya take saboda kamar yanda ka kona zuciyar dan uwanka anan ta hanyar yi masa buktan kai masa kage kai masa sharri dan ka bata shi to haka zalika ranar alkiyama Allah zai kona wanda yayi wannan da wutar da za ta kona zuciyarsa Allah ya kiyashe mu Allah ya umarce mu da yin salati ga manzon sallallahu alaihi wasallam الله يجي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفقهم لما, لما تحب وترضى ووفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفذ كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضانا مرضى المسلمين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نقتال من تحتنا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله